adonama maju kutarosh adonama maju kutarosh adonama maju kutarosh adonama maju kutarosh adonama maju kutarosh adonama maju kutarosh ado nama maju adonama majane ya damu mata nama majane mata sun shiga uku na mamaje ne baya kunyar kowa na mamaje ne sai cin zarafin mata na mamaje ne ado na mamaje jane. kuma hmm? ka san me yake faruwa a'a ai na ga bakinka da magana can gurin na kana nema mu tsaya sai naga kuma kana so mu ci saboda na ga mai aniniya tsaya wajen suna ta faman fira da shi da da shi da mutumin da ka eh <laughs> to kuma na'am zance na gaskiya ka san makoci da makoci amana ce babba domin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa da ya ringa bayani akan makoci haƙƙin makoci akan makoci sai da ragowar sahabbai suka zaci manzan Allah sallallahu alaihi wa ba zai gushe da faɗar matsayin makoci akan makoci ba har sai da suka zaci za a ce zai ci gadon Allahu akbar saboda haka yadda muke da kai na ga bai kamata mu ɓoye maka ba ya kamata mu fito in gaya ma gaskiyar sa to gidanka gaskiya da akwai lauje cikin naɗi ilimi kamar yafa ni ke faruwa to da akwai namiji wanda ni na gan shi har sau biyu karo na farko a gabana ya sa kaya kayan kayan mata kaso na biyu na biyo bayansa tiryan tiryan bai tsaya ko ina ba ina biyar da shi bai sani ba sai da ya shiga cikin gidanka ilu cikin gidana fa kace cikin gidanka haka na gan shi ido da ido ya shiga na ɗan yi jim ina shawarwarin in shiga in bi ko kuma me ya kamata in yi tunda in na bi ai na keta haddi to ina shirin yanke shawara sai na ji ana ihun gobara kije din nan to ina jin ihun gobara nan shi ya sa shi ma ya firgita ya fito a guje na sake ganinsa ido da ido har zan bi shi sai na ga to gara in tafi kai gudun na gobara ke tun da Allah ya sa Allah bai mantar da ni ba na zo na gaya maka to ka ɗau mataki a gidanka ilu masu masu salon magana kan ce ko minisan gona a kunyar ƙarshe bari shiga in sami to yayi ni yanzu zan koma in tafi shi isa ai na biyo kana kaga ai ga hanya ta ce a fito lafiya Suwai ba. Ah, yaya. Yaya haka? Wannan kiran karama guza na menene kake ne. Menene? Ya za ka riga min kiran larabawan ƙauye irin wannan? Me faru? Suwai ba wani labari ne na ji. Oh. To shi na abin ya zo ya kaɗa min ciki ya tayar man da hankali. Tunda bin da kiɗi bai na ina zan sanya kaina. Me faru? Bari Suwai ba. Wannan ai wani mummunan labari ne mara daɗin ji. Ka gaya min wata masifa ce ta shigo garin nan annoba ce ko menene? Ni duk ka firgita ni. ta faɗo da gidan nan nawa. Nan gidan? In dai ta tabbata abin da aka faɗa gaskiya ne ba. Gobara ce ta kama garin? Sai ba yau ba gara ma gobara ba an san gida ne kawai zai kone. A nan gidan gobara? A ina wuta ba ta kama a gidan nan yau ni ban hura ma wuta a gidan nan ba. Hmm, Suwai ba. Da Allah ki ji tsoron mai kama'u, hmm. ki ji tsoron mai arziki. Dan Allah, dan Allah, dan Allah, dan Allah. Suwai ba wannan zance gaskiya ne. Eh. me ya faru mm, suwai ba wai dan Allah gaskiya ne <coughs> a'a wai menene hakan wai da Allah wai akwai wani akwai wani kwarto mai zuwa gidan nan kwarto a nan gidan to haka dai na ji labari cikin gari sai famin bilin bituwa ake ana ta famin faɗa ina lillahi wa ina ilaihi raji'una wani bangaren tun da dai da kani sai kai sai yarinyar nan a cikin gidan nan wurin wa yake zuwa wuri na ko wurinka ko wurinta a yau ni dai in ba kwartuwa ba ai kwartuwa namiji aka ce ba mace ba kin gani kin koga in kwartuwa namiji ya zo ai wurin ku yake zuwa kin gani wannan abu wannan abu wannan wace irin magana ce mai warin gawasa ma duka ina wannan magana ta fito so ya baki bari kawai ai kin san ilu ilu ne ilu ne ya gama yace yana ganin wani kato yana sadadowa yana shigowa gidan nan shikenan ka kuma wani mataki ka dauka a kansa ta ne ai wai bari in zo in tambaye ki in ji <laughs> eh me kike so a je a yi masa ai kuwa yanzu in gaya maka wannan bayani ba ili ne ba gwanin ban haushi ba kai ne kai ka fi bata min rani yanzu akan ili har mutum ya tare ka ya gaya maka ka suna fasikanci ka zo ka tare ni ka gaya mun baka dau mataki ai kamata a yi a ce ni fita ne na ga an abin da aka yi a waje ba wai ka zo ka tari ido na kana gayan ba to shikenan zan tattara ina ina tafi sai in barka ido ya zo ya dawo a'a ya hakuri ya hakuri so ba kin ji malamin suna faɗa ina jin malamin da mai wa'azi yana cewa in ja akun fasiku bi na ba'in fata bayyanu an tu suyu fatu biyu alama fa altun hadimi shi yasa na zo in tambaye ki ba ki bari zan alfaran zan je dauki mataki a akan zubarin da ya shirya ni ni kirki ko zo Ni za a da kai da kai a wajen ragarin da karki kuka. Share hawaye dan Allah ana son ga kuka ki dan Allah share hawaye ki haba soyayya ba. Ni ba alƙwaran nan koka miki ni ma ni ba zai ki sani kuka. La ilaha. Ah ina zaka? Ina zaka ilu? Algungumi munafiki a ah, ashe shikenan kai na amince maka da maka ka je ka haddasa min fitina a cikin gidana to na je na tambaye wannan maganar da ka ga man kace wani jibgegen kato wani shirgegen kato yana shigan mata yana shigan man gida to soye ba ta ce ƙarya ce ka zo ka kintima min a'a wato kai na amince maka kai kuma kana nema ka ci amana ta a baki annabi Musa a zuciya Fir'auna ko kai ga macin amana dama an ce ai mugun kai na karkashin ka to ina jin Tun da haka ka faɗa. Na faɗa ita soyi ba ce ta gaya muku ba ta taɓa ƙarya ba. Allah na roƙe ka. Allah ka bayyana mai gaskiya tsakanin ni da ita. Wato ita ga littafi ba za ta yi ma ƙarya ba. Ni kuma ni zan maka ƙarya. Ko shakka babu, yogata a zahiri, ka je ka faɗa. Allah ya bayyana mai gaskiya. Ina mama da mata babatin. Salamu alaikum. alaikum. Salamu Suwai ba? Lafiya kika zo kika haka? Lafiya ba kalau ba malam. Me ya faru? Ko jikin ne ya motsa? To na jiki ka ana ruwa ta makaɗi kana ganga ta jiki. Kai yanzu baka kula da abin da yake faruwa a cikin gidan nan ba? To, baka lura da yarinyar nan ba? Wace yarinya fa? Indo Ai ne tirin da kika ja min kunne uwar gida. kika ce kar in sake shiga saboda eh, eh, yarinyar nan tun daga lokacin nan kalma kalla kama baki na rike na da sa mata wannan idan to gaskiya mai gida akwai matsala gaba ɗaya komai na indo ya nuna cewa indo tana ɗauke da juna biyu ne Nebanta ya nuna, tafin hannunta ya nuna, kafafunta sun nuna, kuma uwa uba ga cikin ya nuna. Anya ba ƙoshi ba ne kuwa? Wani irin ƙoshi? ai kafin maka wannan magana duk wani mataki da ka san uwa za ta bi sai da ne mata bin kwakwafi a takaita ma dai wata nawa bata wanke tsummanta ba ban ga ta bi wata ba a cikin gidan nan ina dabara suwai ba hmm? kin ga abin da nake ga miki kenan na ce a daina barin yarinyar nan tana irin wannan yawon ganta fulfula ta kai nan ta kai nan ta ta dawo babu kwaba yanzu ina amfanin wannan abu yanzu mai gida to ina mafita domin ni duk basira ta ta kulle komai na ya toshe ba na ganin komai na ce ya hakuri abin gudu dai ga nikan dai aka ce wai ka a nika da a nika da kwari to haka za a tuka tuwon aji amma dai na kuka dai na kuka abin da nake so da ke je ki tida yarinyan nan sai kika tide ta ta ga baki wanda ya mata wannan